Daga birnin Washington DC sashen na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31 25 shida Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya da fara'a da nomad da dalol. sai kuma tashar alpha radio a birnin kumasi na kasar ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voa hausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu yau ranar asabar 12 ga watan mayun shekara ta 2018 ni ne sarfil hashin gumel tare da ibrahim kalmasi garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai sabon firaministan malaysia ya faɗi yau asabar cewa shi ya hana mutumin da ya gada fita daga cikin ƙasar ana zaben majalisar dokoki a ƙasar iraki a karo na farko tun bayan da aka fatattaki isis sannan manyan jami'an diflomasiyyar ƙasashen amurka da koriya ta kudu na kiran da a saka ido sosai kan kawar da nukiliya da koriya ta arewa za ta yi to kanan labarin kina aka ji cikin shirin za ku ji hedikwatar tsaron najeriya ta yi ƙarin haske kan wani atisayen wanzar da zaman lafiyar ta yi a jihohin benue da taraba a benue da taraban sun tafke kimanin 'yan bindiga 183 an kuma kara da muke wasu 'yan kungiyoyin matsafa barayin shanu da sauran bata gari haka kuma za ku ji cewa a yau ne ranar da aka ware domin tunawa da ma'aikatan jinya a faɗin duniya a wannan rana mun gode ma Allah da ya kara mai domin wannan shekarar wallahi mun ji daɗi mu an tanke laizen firmi saboda muna kamnar mu muna sa aikin mu Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke turo mana ta imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sabon Firaministan Malaysia ya faɗi yau Asabar cewa shi ya hana mutumin da ya gada fita daga cikin ƙasar. Mahathir Muhammad ya ce shi ya hana tsohon firaminista Najib Razak da matarsa fita daga cikin ƙasar. Kafar labarai ta Associated Press ta ce wata takardar rajistar matafiya ta nuna cewa da Najib da matarsa sun yi yunkurin fita daga cikin ƙasar zuwa ƙasar Jakarta a wani jirgin sama samfurin jet wanda ba na fasinja ba ne. Mahatir ɗan shekaru 92 da haihuwa ya ce gwamnati ta samu isasshiyar shaidar da ke nuna cewa najib na da hannu dumu-dumu a wata babbar taɓargazar cin kuɗi najib ya sanar a kafar facebook cewa za shi hutu amma zai dawo bayan mako guda abin da ya janyo raɗin cewa so yake ya gudu da wayo don ya kauce ma fuskantar shari'a najib dai ya ce shi fa bai aikata wani laifi ba haka zalika a yau dinnan asabar diyar anwar ibrahim ta gaya wa kafafen yada labarai cewa za a saki jagoran 'yan adawar daga gidan yari ranar talata kuma za a masa cikakkiyar ahuwa ta mutunci an jefa anwar fursuna kan tuhumar almundahana da kuma luwaɗi wanda da dama ke ganin bitu da kulin siyasa ne kawai Masu kada ƙuri'a a ƙasar Iraki sun garzaya rumfunan zaɓe a yau dinnan Asabar don kada ƙuri'a a zaben ƙasa na farko tun bayan da aka fitattaki ƙungiyar Asis daga ƙasar bara. Masu kada ƙuri'a na zaben ne daga cikin 'yan takara dubu bakwai waɗanda ke takarar kujeru 329 na Majalisar Dokokin ƙasar. Dama an kafa rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar ciki har da sansanonin 'yan gudun hijira. masu ɗauke da mutane kimanin miliyan uku waɗanda yakin isis da sauran yaƙe-yaƙe suka raba su da muhallansu ko bayan an sanar da sakamakon zaben na yau asabar za a shafe watanni ana tattaunawa ta kafa sabuwar gwamnati kafin a cimma kafa sabuwar gwamnatin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc manyan jami'an diplomasiyyar kasashen amurka da koriya ta kudu sun faɗi jiya jama'a cewa kawar da makamin nukiliya kwata-kwata da koriya ta arewa za ta yi na buƙatar saka ido sosai karan farko na ganawar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan harkokin wajen koriya ta kudu kan a birnin washington ya faru ne 'yan makonni kawai gabanin ziyarar da shugaban koriya ta kudu munja in zai kai fadar white house da kuma ganawar da ake ɗokin faruwarta tsakanin shugaba donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un trump ya sanar cewa zai gana da kim a ƙasar singapore ranar 12 ga watan yuni wato kwanaki biyu gabanin ranar da shugaban na amurka zai cika shekaru 72 da haihuwa jami'an amurka sun yi kira ga koriya ta arewa da ta yi namijin ƙoƙari wajen kawar da makamin nukiliya kwata-kwata muddin ta yi hakan a cewar su amurka za ta haɗa kai da ita wajen tabbatar da ci gaba wata ƙungiyar 'yan tawaye a wata ta wata ƙabila da ke arewacin myanmar ta kai hari kan wasu jami'an tsaro a wani gidan cacar kasino da ke daura da kan iyakar china ta hallaka mutane 19 ciki har da farar hula 15 da jami'an tsaro hudu mutane kuma 20 sun ji raunuka mai magana da yawun gwamnati zautai ya ce abinda 'yan tawayen suka yi ba wani abu ne kawai illa hare-haren ta'addanci mai kawo rudani, ƙungiyar 'yan tawayen mai suna tang national liberation army tnla a takaice ta amsa cewa ita ta kai harin na yau asabar a garin muse da ke jihar shan mai magana da yawun tlna din kanar tar abigyan ya ce an auna harin ne kan sojoji da mayakan da ke gudanar da gidan cacar kasino ɗin to amma ya yarda cewa abin na iya ritsawa da fararen hula jihar ta shan na daura ne da kan iyakar myanmar da lardin yunan na ƙasar china kuma babbar cibiyar kasuwanci ce tsakanin ƙasashen biyu rahotanni na nuna cewa 'yan tawayen afghanistan sun hallaka sojojin gwamnati sama da 65 tare kuma da ƙwace yankunan ƙasa a wasu sabbin hare-hare a faɗin ƙasar cikin kwanaki biyu da suka gabata. a rangamomi sun ɓarke a gabashin fara da kuma kudancin lardin zabul a ranakun alhamis da juma'a bayan da 'yan tawaye suka kai hari kan wasu wurare da aka girki sojoji a yankin wata majiyar tsaro ta tabbatar ma muryar amurka yau dinnan asabar cewa da daren jiya 'yan tawaye sun kai hari a gundumar arkadab suka kashe 'yan sanda 22 baya ga rawan ta wasu kuma sha biyu majiyar ta kuma kara da cewa 'yan tawayen sun kuma kama uku daga cikin wuraren zaman sojojin wato jami'an tsaron labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc

and Tara states. kakakin rundunar tsaron najeriya kenan brigadier general john agim ke magana kan rawar da sojoji suka taka a atisayen samar da zaman lafiya mai take exercise im akpatuma da suka yi a jihohin benue da taraba da ya ce a benue da taraban sun tafke kimanin yan bindiga 183 an kuma kara da muke wasu yan kungiyoyin matsafa barayin shanu da sauran bata gari fiye da 100 a jihohin biyu ita ma runduna ta daya na sojin najeriya mai rikwata a birnin kaduna ta caccafke kalin wasu yan bindiga bindiga a yankunan da ke karkashin ikonta kuma tuni an mika su ga hannun rundunar 'yan sandan Najeriya don ɗaukar mataki na gaba. Brigadier General John Agim ya kara da cewa. arms An sami bindigogi da harsasai yayin wannan atisaye na exercise a yamma Kwatuma a jihohin Benue da Taraban. Kasancewar sojojin a wuraren ya kara wa jama'a kwarin gwiwa musamman a ƙauyuka da sansanonin 'yan gurin hijira waɗanda waɗannan rikice-rikice ya raba da gidajensu sannan hakan ya hana 'yan bindiga daɗi damar kai ƙarin hare-hare. Amma duk da wannan nasara da sojojin ke cewa sun samu. masanin tsaro malam kabiru adamu ya ce karfin soja kadai ba zai magance matsalar kwata-kwata ba. Kure ne farko saka soja in harkokin tsaro na cikin gida irin horo da aka yi mutu na yi amfani da ƙarfi ne wurin dakile matsala haka ɗin, ba abin da yake sai dai ya kwantar da matsalar don ainihin dalilan da tushen matsalolin ba a maganin so ko a kawar da su wato a tayar da matsalar daga bangare guda a tura matsalar zuwa wani bangaren ko kuma a kwantar da shi na wani ɗan karamin lokaci sai koma ta tasowa daga baya halin kuma da muke ciki kenan in ka diba yau shi kan shi hafsan sojoji na ƙasa ya yi wannan jawabin ya ce sojoji suna eh, jihohi talatin da biyu a cikin talatin talatin da shida da suke kasan nan don har suna iya maganin matsalar tsaro ina tabbatar maka da yau da sun yi maganin su amma kullum matsalolin sai ƙara tasowa ba shakka sun ɗan yi ƙoƙari Benue da Taraba din ah, da aka tura amma har yanzu matsalar tana nan a takaice dai abin da nake cewa ba a yi maganin matsalar ba ah, don an sa sojoji ko misali ma 'yan sanda. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. wai ka ji kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja kun ji kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja don wata fitina ita ta mutai soja don wata to a gaida hassan mai na kaina idan muka tsallaka a jamhuriyar Nijar ta bi sawun sauran kasashe wajen karrama ranar tunawa da ma'aikatan jinya ta duniya. Ga Haruna man Bako da ƙarin bayani. kamar ko ina a fadin duniya janguriyar niger ta gudanar da bikin tunawa da ranar kankanan malaman asibiti a yau goma sha biyu ga watan mayu abinda ya sa ministan kiwon lafiya na kasar dr idi iliyasu mai nasara yi wa al'ummar kasar jawabi a madadin gwamnatin kasar albarkacin wannan ranar ta yau da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe aikin kankanin malaman asibitin yana da muhimmanci sosai ga kiyaye haƙƙin bil'adama mau'du'un bana na tunawa da kankanan malaman asibiti yana da gurin kawo tallafin asibiti kyaukyawa tare da arawa ma'aikatan guzari domin su cimma gurin nauyin da ya rataya gare su Minista idi iliyasu mai nasara ya ci gaba da cewa a matsayin ma'aikatan asibiti waɗanda suka san aikinsu suke gabatar da aikin a cikin yanayi mai wayar gaske a mafi yawancin lokaci kankanan malaman asibiti asibitin sukan taka rawar gani wajen samar ma al'ummomi magani akan gudanar da wannan ranar tunawa da kankanin malaman asibiti ne a duniya domin tunawa da ranar haihuwar wata malamar asibiti mai suna florence niftingal wadda ta jajirce a nata lokaci domin yin bincike da tallafawa al'umma a cikin aikinta na malamar asibiti maudu'un na bana na tunawa da ranar malaman asibiti asibiti kankana shine aikin kankanan malaman asibiti wata hanya ta jagoranci haka da samun lafiya ga kowane bil'adama a garin birnin kwanni ba a yi wani biki ba na tunawa da wannan ranar amma malaman asibitin kankana sun nuna farin cikin su game da zagayowar wannan ranar kamar yadda ɗaya daga cikin su malama rahamatu ilabawa ta yi muna karin bayani a yau da safe a wannan rana mun gode ma Allah da ya ƙara maido mu wannan shekarai wallahi mun ji daɗi mu an tanke laizan firmi saboda muna kamnar aikin mu muna sa aikin mu muna jin daɗin shi shi yasa duk shekara in ranar ta zo muna fetanta eh muna yin shi amma wannan gaman ba mu samu maka yi fetan saboda ɗan abin ya ɗan gimshe mu ne kaɗan amma muna fatan baɗi in Allah ya yarda muna ci gaba ga yadda muka saba da kullun da yi da ita mu yi uniform mu komi sha ma Allahu baɗi muna son mu maido haka nan mu a yau rana ce ta farin ciki gare mu ba a rasa 'yan matsaloli ko ba gaskiya ba suke amma ba haka dai masu shan kai ba ne ba gaskiya ba to albarkacin wannan rana sakon da ke gare mu ga al'umma su tanya mu ga addu'a bisa ga aikin mu bisa ga su ma in suka ka yan malati muka sa hannu ubangijin Allah ya taimaka abinda ka zo bada ka samu lahiyar shi shi dai bikin tunawa da wannan ranar yana sawa kankanan malaman asibiti su ƙara sa majikinsu toka domin gudanar da nasu ayyuka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa da murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. To madalla a gaida Haruna Maman Bako. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Sule Ahmad Sa'id mai son sanin ɗan takaitaccen tarihin shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon kwando ko basketball attajiri baƙar fata Michael Jordan da kuma ansar tambayar Musa Ɗanladi mai son jin ɗan takaitaccen tarihin dajin Sandisa. To bari mu fara da ansar tambayar Sule Sa'id kan Michael Jordan. Idan mai tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Bakar fatar Amurka Michael Jordan tsohon shahararren ɗan wasan ƙwallon kwando ko basketball ne na Amurka, babban ɗan kasuwa kuma mai hannun jari mai rinjaye kuma babban shugaba a kamfani ko kuma kulob na ƙwararrun 'yan wasan ƙwallon kwandon nan da ake kira Charlotte Bobcat da ke garin Charlotte na North Carolina. A babun tarihinsa na dandalin ƙungiyar wasan ƙwallon kwando ta ƙasar Amurka NBA a takaice. An bayyana cewa a ittifaƙince Michael Jordan ne ɗan wasan ƙwallon kwando mafi shahara a tarihin duniya. Jordan na ɗaya daga cikin 'yan wasan motsa jiki da aka fi rububin hayansu cikin tsararrakinsa, kuma ana ganin shi ne ma ya daɗa sa ƙungiyar NBA ta yi suna sosai a duniya musamman ma daga shekara ta 1980 zuwa 90 da abin da ma ya gaba. Game da albashi kuwa, a kakar wasanni ta shekara ta 1997 da kuma 98 lokacin Michael Jordan na kulob ɗin The Bulls, an biya shi dala miliyan 33 da 'yan ƙari wato naira miliyan 5,302 da kuma wani abu. wanda shine albashi mafi yawa da aka taɓa baiwa ɗan wasan NBA a shekarar wasa guda a tarihi. To sai dai fa kabin ganin ne ɗan wasan NBA da ya taɓa samun albashi mafi yawa a shekarun wasanni bakwai a jere. An haifi Michael Jeffrey Jordan ne wanda kuma ake kira MJ ran 17 ga watan Fabrairun shekara ta 1963 a Brooklyn, ɗaya daga cikin yankuna biyar da suka haɗu suka zama birnin New York na yanzu. Shi ɗa ne ga Dorelus wadda ake lakabi da The Peoples, wadda ta yi aiki a wani banki da kuma James R. Jordan Senior. wanda shi kuma mai kula da kayan aiki ne wato equipment supervisor sun ƙaura zuwa wilmington da ke north carolina tun jordan yana ɗan yaro jordan ya yi makarantar sakandare ko high school ta emsley a lally da ke wilmington inda a nan ne fa ya fara koyan wasannin motsa jiki bayan da ya shiga wasan baseball da ƙwallon ƙafa da kuma ƙwallon kwando ya taɓuka wa kulob ɗin ƙwallon kwandon jami'ar da suke wakilta yayin da yake makarantar ta high school to amma sai aka ce gajartarsa ta yi yawa ga ɗan wasan matakin da yake na lokacin abokinsa harvest leroy smith wanda ya fi shi tsawo a lokacin shine kaɗai ya samu zama ɗan kulob ɗin wannan bai kashe masa gwiwa ba a maimakon haka sai jordan ya shiga kulob na ƙasa da wancan wato lani junior varsity squad inda ya zama musu tauraro don haka sai ya ta miƙewa. Saboda tsabar iya wasan ƙwallon kwando a shekara ta 1981 ya ci scholarship wato an ɗau nauyin karatunsa zuwa jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill. inda ya karanta cultural geography wato nasabar muhalli da al'adar al'umma. Bayan ya shafi shekara uku tauraron na ta haskakawa a jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill, inda ya kasance mamban kulob ɗin buga wasan cin gasar zama zakara na ƙasa ta Tar Heels a shekara ta 1982. Sai Jordan ya shiga kulob ɗin NBA na Chicago Bulls a shekara ta 1984. Nan da nan sai ya zama tauraron gasar baki ɗaya, inda ya yi ta burge ɗimbin 'yan kallo ta wajen yadda yake shan ƙwallo ta hanyoyi masu ban sha'awa da nishaɗantarwa. Kai, saboda yadda Jordan ke zabura da tsallan bin kwallo a sama, sai aka fara masa kirari da sunan Air Jordan wato jirgin saman Jordan. A shekara ta 1991 aka ci gasar NBA ta zama zakara a karan farko da Jordan, lokacin yana kulob ɗin Bulls, sannan ya ɗora kan wannan nasarar da cin wasu lambobi a shekara ta 1992 da kuma 93. Ko da yake ba zato ba tsammani Jordan ya yi ritaya daga wasan kwallon kwando a farkon kakar wasannin NBA na zangon shekara ta 1993 da kuma 94 don ya jarraba wasan baseball. Ya sake komawa kulob ɗin The Bulls a shekara ta 1995 inda ya jagorance su ga zama zakara sau uku a jere Game da iyali kuwa, Jordan ya auri janita Bonai a watan Satumban shekara ta 1989 kuma sun haifi ‘ya'ya maza biyu wato Jeffrey Michael da Marcus James da ɗiya guda mai suna Jasmine. Jordan da Bonai sun nemi kotu ta raba aurensu ran hudu ga watan Janairun shekara ta 2002 saboda abin da suka kira saɓanin da ba a iya sasanta shi ba, to amma nan da nan sai suka sasanta. Daga baya kuma sai suka sake neman kotu ta raba aurensu don haka ran 29 ga watan Disamban shekara ta 2006 sai kotu ta raba aurensu. A lokacin matar Jordan Janita ta samu kuɗin sallamar mutuwar aure dala miliyan 168, wanda a lokacin shine kuɗin sallamar mutuwar auren fitattun mutane mafi yawa da aka taɓa bayarwa a tarihi. Game da dukiya kuwa, a cewar mujallar Forbes da kan zayyana matsayin hamshakan attajiran duniya, dukiyar Michael Jordan ta kai dalar Amurka miliyan ɗari biyar. Jordan ne na hudu cikin 'yan gidansu biyar, yana da yayyi biyu wato Larry Jordan da James R. Jordan da kuma ya guda mai suna Dolores sai kuma kanwa mai suna Roseline. To sai kuma ansar tambayar Musa Ɗanladi kan dajin Sambisa. Idan Malam Musa na saurari ga kaɗan daga cikin ansar da Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna ya bayar kwanan baya. A shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in aka fara keɓe wani yanki na dajin Sambisa mutane suna zuwa su danyi su danyi e buka a nesa da inda dabbobi suke da kuma kusa da tsaunuka inda suke hangen manya-manyan waɗannan dabbobi hmm. da ke cikin dajin Sambisa. Hmm. to yawanci ka ga turawa sukan ɗan zauna a irin waɗannan bukkoki masu hmm. yawon shakatawa farko dai daidai lokacin zuwan turawan mulkin mallaka an keɓe wani yanki na wannan dajin sambisa wanda ya zamanto wuri ne na shakatawa kuma ya zamanto wuri ne na kaman game reserve haka hmm. inda ake zama a shakata a wannan lokaci inda aka keɓe gaba ɗaya wanda ake kiran shi da suna sambisa bai wuce kilomita dubu biyu da dari biyu da hamsin da takwas ba wannan ya faru ne a gabacin wato dajin sambisa din hmm. ɗaya kenan sannan daga baya aka ƙara da wurin ta fuskar abin da ya shafi yawon shakatawa masu zama a wurin ya kai kimanin ƙari da aka yi aka ƙara kusan kwaya kilomita ɗari biyar da goma sha takwas wanda daga baya aka shigo da wani tsauni ko wani daji aka haɗa shi da dajin sambisa wanda wannan daji ana kiransa marguba forest aka danganta shi da abin da ya shafi dajin sambisa gaba ɗaya sai ya kasance ana kiran wurin da suna dajin sambisa hmm. wanda da akwai wannan marguba forest daban dajin shi kuma sambisa shi kuma daban a shekara ta dubu dari tara da saba'in shine aka fara kirkirar wayansu bukkoki wanda mutane suke kama wuri su zauna saboda an lura dai mutum na iya shiga wurin ya ɗauki wani lokaci ba tare da wani abu ya cutar da shi ba to a shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da ɗaya gwamnatin jihar borno ta keɓe wannan yanki na sambisa ta haɗa shi da wani wuri da ake kira national park of the chad basin wato yankin chad gaba ɗaya an yi wani wuri da mutane suke zuwa su zauna suna hutun shakatawa suna kuma bincike game da menene allah ya ajiye a wannan yanki da wannan tsaunuka da wannan daji da mutane ba su iya shiga wannan ya faru a shekara ta dubu da tara da casa'in da ɗaya so a shekara ta dubu biyu da sha uku lokacin da aka fara rikicin boko haram a wannan lokaci abubuwa suka canza salo a wannan daji amma kafin wannan lokaci malamai sun nuna da mabiya tarihi sun nuna cewa dajin yana ɗaya daga cikin yankunan da yake adanawa tare da ɓoye manyan malamai masana masu rubuta alkur'ani da hannu hmm. masu rubuta shi da ka so idan mutum yana so ya rubutun alkur'ani hakan je ko cikin sahara ko cikin wannan tsauni na bangaren da ya shafi sambisa ko kuma dajin marguba din nan mm. so a shekara ta dubu biyu da goma sha uku lokacin da aka fara samun tashin tashina aka samu matsaloli irin na boko haram sai zamanto wato dabbobin da suke cikin wurin nan gaba ɗaya suka tarwatse saboda sakamakon shige da fice irin na ɗan adam a wannan yanki wanda dabbobin ba su saba gani ba manya-manyan dabbobin nan suka watse suka bar yankin sambisa suka shiga wasu kasashe na makwabta sai zama to gaba ɗaya dajin ya kwance gaba ɗaya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da kuma wanda ya haɗa mana sautin Mr. Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe to madalla malai ibrahim karkai nisa yanzu dai ga kaɗan zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel To wasiƙan ta farko a yau ta fara da sallama ne inda ta ce murya Amurka muna yi wato muna ƙara muna yawa Allah godiya da ya maido mana da shugaba Buhari gida lafiya daga birnin London. Allah ya ƙara shugaba Buhari lafiya daga saƙo daga Sufiyanu Gumel zangon daura. Sai kuma mu na gaba da shi ma ya fara da sallama ya ce muna shugaba Muhammadu Buhari Najeriya murnar dawowarsa daga duba lafiyarsa a birnin London. Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana masu yawa masu albarka. sako daga isina alhaji umar fo'eba da um, wato da ummi garba na kwalo da jamila yusuf gomari airport duguri sai kuma sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya zo daga usman sarki ma'azu da kuma muhammadu a zahidu daga rediyo amfani a jamhuriyar nijar ya ce suka ce muna mika saƙon mu ga 'yan uwa waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar ambaliyar ruwa da ya laƙuma rayukan aƙalla mutum arba'in a ƙasar kenya waɗanda kuma suka galabaita sai a ɗauki matakin kulawa da su domin suna buƙatar kulawan gaggawa sai saƙonmu na gaba da ke da ya fara da sallama yake cewa hakika rasuwar shahararren malamin addinin na Najeriya wato Shak Isiyaka Rabi'u wani babban rashi ne ga al'ummar Najeriya. Muna addu'ar Allah ya ji kansa da rahama. Sako daga Ibrahim dan Baffa Katagum da Adamu Garba Katagum da Umar Adamu Katagum. saƙonmu na gaba cewa don Allah murya Amurka ku faɗawa 'yan kasuwar kasuwarmu daga masu hannu da shuni. da su yi wa Allah su tausaya wa 'yan uwa musulmi musamman masu ƙaramin ƙarfi wato daga cikin al'umma a daidai wannan lokaci da muke da fara watan Ramadan mai tarin albarka. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi a madadin ƙungiyar muryar talaka wato reshen jihar Kebbi. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau da ke cewa murya amurka ku mika saƙon muna wa shugaba Buhari saƙon barka da zuwa da fatan Allah ya ƙara masa lafiya da kuma nisan kwana. To mun gode da saƙon da kuka aiko mana. To madalla yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo mana da labarai amma a takaice. To a takaicen Sabon Firaministan Malaysia ya faɗi yau Asabar cewa shi ya hana mutumin da ya gada ficewa daga cikin ƙasar. Mahatar Muhammad ya ce shi ya hana tsohon Firaminista Najib Razak da matarsa fita daga cikin ƙasar. Kafar labarai ta Associated Press ta ce wata takardar rajistar matafiya ta nuna cewa da Najib da matarsa sun yi yunƙurin fita ƙasar zuwa Jakarta a wani jirgin sama samfurin jet wanda ba na fasinja ba ne. rahotanni na nuna cewa 'yan tawayen afghanistan sun halaka sojojin gwamnati sama da 65 tare kuma da kwaci yankunan ƙasa wasu sabbin har-haren da suka kai a faɗin ƙasar kwanaki biyu da suka gabata yankin gabas ta tsakiya na shirin fuskantar shagulgula da kuma zanga-zanga zuwa ranar litinin yayin da amurka za ta buɗe ofishin jakadancinta. To madalla, masu raro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Voitek da aka fi sani da zanga-zanga. Misar fili hashin gumul ke cewa sai mun sake dawo da karfe tara da rabi na dare a Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi a Ghana. Salamu alaikum.